ginshiƙai guda biyar shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ginshiƙi na farko shine shaidawa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma haƙiƙa annabi Muhammad manzan Allah ne wa iqamis sala da kuma tsaye da sallah ita ce ginshiki na biyu waita izaka zaka da kuma bayar da zakka ginshiki na uku walhaj da kuma ziyartar ɗakin Allah mai alfarma aikin hajji ginshiki na hudu wa sauni ramadana da kuma yin azumin watan ramadan ginshiki na biyar mala yace akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitab iman a wato kitabun iman babu du'a du'a'ukum imanukum babu da ke bayanin cewar addu'a ku imanun kamar da muka saba muka wato anin bibiyo wannan lafazi da faɗo abinda ya shafi lafazin ruwayar imam muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi a cikin wato anin littafinsa sahihu muslim daidai wa daida lafazi iri ɗaya da wannan lafazin na imam bukhari babu bambanci tsakani sannan kuma ya rawaice shi da wani lafazin da ya bambanta da wannan lafazi